الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 2 ga watan juma'a da thaniya duk da jiya mun ce 30 yau kuma mun ce biyu eh, saboda an sanar jiya cewa sarkin musulmi ya ce jiya ne ɗaya ga wata eh, saboda haka za mu ba abin da shugabanci ya tabbatar yau biyu ga watan da saniya hijira ta 439 wadda wannan rana ta daidai da ranar 18 ga watan biyu shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi darasi na 67 a cikin karatunmu da muke na sahihul bukari 65 65 na'am 65 da bakwai na ce 65 eh, darasi na 65 a cikin karatunmu na sahihul bukari na alhafiz al'imam muhammad ibn ismail abi abdullahi al-bukhari rahmatullahi alaihi za mu tashi babu gaslil mahir ko shi ne ko na'am Na’am, ya ce babu ghaslil mahid babu wankan mace mai haila, wato ya za yi wanka can ya yi babin dalkil mar’ati nafsaha idan ta tsaharat minal ya ambaci abin da ya danganci da wato a cuccuɗa kanta idan ta zo yin wankan haila. yanzu kuma zai yi babin akan yadda za ta yi wankan mai yin haila in ta zo za ta yi wanka domin Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ma mai yin haila wanka saboda Allah faɗin Allah ta'ala fa'iza ta taharna na min haifu kumulla ai fa'iza uh, ta tahur shi ne alirtisal wanka to shi ne wannan hadisin imamul buhari ya kulla wannan babin domin ya yi bayanin wato yaya mace mai yin al'ada yaya za ta yi wankanta na'am قال حدثنا مسلم قال حدثنا معين قال حدثنا منصور عن عمري عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المبيت قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها فأخذتها فجدرتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم نعم Imam al-Bukhari yace haddathana Muslim Muslim shine wanda ake cewa Ibn Ibrahim al-Farahidi ɗaya daga cikin malaman basra wanda ba inda ya je a basra ya zauna ya yi karatu amma saboda haddar da allah daukakin sarki ya bashi da yawan malaman da ya ji daga gare su har ɗaya daga cikin wato malamansa shu'uba ibn al-hajjaj ya ce ai kai kamar ma saura kiris kai riwaya daga abu huraira saboda yawan malamansa amma bai taɓa aure ba bawan allah ya ce bai taɓa samun halal ba wala haram saboda shi Allah ya shi ba shi da sha'awa haka yake yana da wannan raunin shekararsa 85 yana zaune da shi da uwarsa ai da yar uwarsa da yarsa gidansu ɗaya da yarsa haka ya rayu ya gama cikin malamansa 70 ne mata cikin malamansa guda 870 daga cikinsu dun mata ne muslim ibn ibrahim al-farahi <laughs> kun gani yadda mata ba a basu a baya ba wajen ilimin hadith mata saba'in malamansa daban kuma fa a basra kawai don bai fita daga garin basra ba duk iliminsa a basra yi duk karatunsa a basra yi muslim ibn ibrahim alfarahidi kuma wato abin nan sana'ar fawa yake eh, mahauci ne al alƙasab <laughs> mahauci ne kunga mahauta ma ba a basu a baya ba wajen neman ilimi ba kamar nan bane da za a ce kai baka san harkar ilimi ba gidan ku fawa ake ka tsaya kai fawa a shi ilimi kowane gida yana shiga kowane gida yana shiga yana shiga gidan ilimi yana shiga gidan fawa yana shiga gidan mulki yana shiga gidan sassaka ko ina na'am kira mm, da kira da sassaka da kafunta eh, da manoma da tela duk yana shiga ko ina na'am daga wuhaib shine wuhaib ibn khalid al-bahili maulahum mansur wannan ya gabata mansur ibn safiya an ummihi an aisha an na mara'atan minal ansar wata mace daga ansar ita ce asma'u bintu shakil kamar yadda ya gabata afwan asma'u bintu shakil muka rinjayar ko asma'u bintu yazid ibn sakan asma'u bintu yazid ibn sakan ita muka rinjayar na asma'u bintu shakil ita ce ta zo a muslim wata riwayar ta ce binti yazid ibn sakan amma asma binti shakil ce ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yaya zan yi wankan haila ƙala ya ce huzi firsatan mumassakatan fatawadda'i ki ɗauki auduga wadda aka sanya mata turaren muski ki alwala salatan ba wai ki alwala sau uku ba ya faɗa haka salatan eh, wannan salatan ɗin muta'allik bi ƙala ya faɗa mata haka salasan sau uku kamar yadda wacce riwayar ta bayyana ya ce ta ce yaya zan yi alwala ya ce ta tsahari biha ta sake faɗa har sau uku to wannan hadisi wannan ikhtisar ne takaitawa ne da riwayar hadisi da ma'ana bai faɗi yadda za ta yi wankan ba amma yayi ishara ne ga riwayar muslim wadda ta faɗi yadda mace yadda za ta yi wanka shine ta ɗebi ruwa da ruwanta da magariyarta sannan ta zuba ruwan a kanta har sai ta cuɗan ta tabbatar cewa ta kai ya zuwa ga fatar kanta wato ta taɓa fatar kanta ruwan ya taɓa fatar kanta ta haka har sau uku sannan ta kwarara ruwan a jikinta to sannan kuma ta yi wannan tsarkin shine ta ɗauki auduga mai turaren muski ta yi ɗauke wato ta shafa wajen da jinin yake fitowa don ya gusar da wannan warin kuma wannan kamar yadda ya gabata wannan yana daga cikin sunnar wankan haila wankan sabanin wankan janaba wannan suna ce ta wankan haila yace thumma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam istahya sannan annab sallallahu alaihi wasallam ya ji kunya raba bi wajihihi sai ya kawar da fuskarsa dama in annab sallallahu alaihi wasallam saboda mai tsananin kunya ne ya fi mace budurwa kunya wadda take aka fito da ita daga daki baya magana sai dai a ga alama a fuskarsa amma ba zai fuskanci mutum da abin da baya so ba eh, baya shi da haka mu wanda yake ganin zai iya wannan ai ba shi da tsoro sai ya shafa ma fuskarsa toka ya faɗa abin da yake so a to annabu sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kunya shi haka yake haka Aisha tace annabu sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin kunyarsa in yake abu baya faɗa sai dai a gani a fuskarsa sai dai a gani a fuskarsa to sai ya kawar da fuska to sai a auƙala tawabba'i biha ko kuma ya ce ki alwala da wannan audugar fa a isa aisha ce sai na kama ta ha na janyo ta fa akhbartuha bima yuridun na biyu sallallahu alaihi wasallam sai na gaya mata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi Eh, kamar yadda ya gabata a riwayar da muka gani to wannan hadisin ya nuna ya nuna al'adar imam al-bukhari na wato cewar yakan yi ishara da riwayar hadisi wadda yake mahallin shahid din ba a riwayar da ya kawo ba amma a wata riwayar daban domin ya nuna maka cewa in kana so ka fahimci littafin sa sai ka tsaya ka bibiyi hanyoyin riwayar hadisi ka tara hanyoyin kafin ka gane manufarsa ba zai maka balo-balo ba domin ba a samun ilimi cikin sauƙi haka kawai sai ka tsaya ka yi shiri na'am babun tishatil mar'ati inda gusliha min al-mahid babun taje kan mace yayin da babun mace ta taje kanta inda gusliha min al-mahid yayin wankanta na haila wato ta taje ta tsefe kanta al-imtishaf afwan al-imtishaf taje kai ne al'imtishaf taje kai to ba za a taje kai ba sai an tsefe shi ko ba haka ba idan ta riga ta kitse kan naka sai an tsefe shi to wannan matsalar ma'ana a mai hukuncin yin wannan wajibi ne ko ba wajibi ba ne shi ne imamul buhari yake kafa hujja da wannan kuma ya karkata ya zuwa ga cewar wannan a wajensa wajibi ne na'am قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال حدثنا إبراهيم حدثنا إبراهيم إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف جي كان صحابيني نعم قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قبيلة السطيع daga urwata bin zubair cewa aisha ta ce na yi ihrami tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana na kasance daga cikin wanda ya yi ta matu'i, to kaga wannan sarihi ne cewa Aisha ta yi harama da umra domin shi shine matu'i. mutum ya harama da umra sannan idan ya yi umra ya sauke umrar ma'ana ya yi tahalluli sannan ranar fita hajji ya sake harama da hajji a cikin tafiya ɗaya ya zamanto ya yi umra ya samu kuma wato saukin fita daga cikin ihrami sannan kuma ya biyo da harama da hajji shine tamattu'i wannan kun ga sarihi ne akan cewa Aisha ta yi harama da umra wannan matsala ce da masu riwaya daga Aisha suka yi sabani waɗansu ce da hajji ta yi waɗansu su ce kuma ta yi harama ne da umra wanda yake wannan shine sahihi kamar yadda Urwa ya faɗa da kuma akwai wanda ya masa mutaba'a na'am zamu gani a in mun zo cikin hadisan hajji walam ya suƙil hadiya kuma bai kora hadaya ba ma'ana bai kora hadaya ba bai taho da hadaya tare da shi ba haka aisha ta ce amma mun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora hadaya a hadisin jabir haka zalika sayyidina ali ya kawo masa hadaya sai dai a fassar ai masa tawili akan cewa bai koro hadaya ba wato ga matansa ga matansa da suka yi ta tun da matansa an yi musu hadiya ne daga raƙuma daga dabbobin da sai ali ya kawo ya yanka musu saniya kamar yadda ya zo a hadisun jabir na'am fa za'amat sai ta ce za'am ana nufin riyawa akan ce amma a yaren mutanen hijaz mutanen makka da madina in suka ce a za'am suna nufin alƙawul fa za'amat ai faqalat sai ta ce cewa ita ta yi al'ada bata ta ga tsarki ba har sai da daren tafiya arafa ya zo wato ranar takwas ga wata randa ake tafiya ake fita mina a kashe gari ake tsayuwa arafa na'am sai ta ce ya rasulallah to gashi wannan daren arafa ne ni kuma na yi matu'i da umra sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata unqudi ra'asaki ki tsefe kanki wamtashiti ki taje shi ki kame daga aikin umarar taki wato ki daina yin ayyukan umra sai na aikata yayin da na gama hajji na sai ya umarci abdurrahman wato dan uwanta abdurrahman ibn bakari ne siddiq lailatul hasba a daren sauka a muhassab al-muhassab shine waje da yanzu ake ce masa ba'abda idan an baro mina in an baro mina an taho makka ta hanyar wato ta ta hanyar da take gangarowa ta wajen makabarta shine al-muhassab akwai yanzu wani masallaci da aka yi an yi shi a wani katon round a nan wajen shine masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mai ishirina yake cewa halilai ya uja bil muhassabi wanzila to shine al-muhassab din wannan wajen inda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya baro mina ya tsaya a nan ya yayi yayi sallar la'asar da magariba da isha da asuba sannan ya taho harami ya tawaful wada ya fita to a wannan daren ita shine daren da suka sauka a wajen shine ake ce mata lailatul hasba ay lailatul nuzul bil muhassab daren sauka a muhassab na'am sai ya yi mun umra sai ya wato sai ya umran taddani wato ya sanya ni ne umra ma'ana ya kasance tare da ita ya hada shi ya hada ta da shi akan raƙuminsa ya je ya goya ta tunda kanwarsa ce muharramarsa ce suka tafi ya je ya goya ta suka ta ɗauko umra minat tan'im daga waje da ake ce ma tan'im shine hillu da ya fi kusa da harami kun san haramin makka haddinsa da ka'aba ba ɗaya ba ne a hanyar a hanyar jidda haddinsa da ka'aba yana nan inda ake wannan kofar nan mai kama alama alkur'ani to idan ka wuce ka suka ƙara yamma akan wannan kofar kai tafiyar kamar kamar bai kai kilo ɗaya ba amma ya fi rabin kilo kamar dai mita 750 haka za a kan dutse ne idan ka hau kan dutse gashi nan daidai wani dutse wanda sun sanya alama cewa nan ne haddin harami a tsohuwar hanyar jidda kuma daga mafudaibiya idan kuma ka bi hanyar idan kuma ka bi hanyar daga waje da ake ce masa rana suna da nisa to wanda yake yafi kusa da yafi kusa da Ka'aba shine Tan'im a hanyar mutum da yake tafiya Madina hanyar da za ta kawo shi wajen Nawariya shine inda yanzu ake ce masa Masjidu Aisha inda mutane sukan je su dauko umra za ka ji ana cewa umra umra umra masu yan mota suna cewa umra umra wai umran ma za ka ji ya nufin wato masallacin da ake zuwa ake ɗauko umra to shi ne wajen sunansa tan'in haka kuma yake har yanzu sai dai saboda masallacin da ake a nan sai da kuma umran na na aisha a wajen sai ake ce ma wajen masjidu aisha masallacin sai da tuna aisha na'am a maimakon umrata wadda na yi na ibadata wato na kulla niyyar ban yi ba duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo a wani hadisin na Aisha yace to ai dawafin da kika ya isa ga hajjin ki da umrarki domin Aisha radiyallahu anha umra ce niyyar yi kamar yanda matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi umra bayan ta yi a daniyar cewa idan ta yi umra ta soke umrarta ranar fita hajji kuma sai ta yi harama da hajji da zama ta yi tamattu'i ta samu hajji da umra ba kiran ta yi ba da ta yi al'ada sai annabu sallallahu alaihi wasallam ya ce ki shigar da hajjinki a cikin umrarki ya ce mata ta yi harama da hajji ma'ana sai ta koma mai kiran shi yasa ya ce ɗau'afinki da kikai ya isar miki da hajjinki da umrarki wato ta koma mai kiran mai hada hajji da umra tare to amma sai ta ce yanzu kowa zai koma da ibada guda biyu ga hajji ga umra yi kuma in koma da ibada ɗaya kawai sai ce to ai ɗawafin da kika ya isa ga hajjin da umra ya ce ita dai tana so to don ya daɗaɗa mata ya faranta mata saboda al'adar Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yana son ya daɗaɗa ma iyalinsa ya faranta musu rai musamman aisha yadda take da matsayi a wajensa da soyayyar da yake mata saboda aka dan ya daɗaɗa mata sai ya haɗa ta da Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Abi Bakr ya kaita waje da ya fi kusa tan'im ta ɗauko harama ta zo ta yi dawafi ta yi sa'ayi sannan da ya fita daga maka ya je yana jiranta aka tsayar da rundunar sojo da jama'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki daya ana jiran Aisha ta dawo to mun yanzu kagan mutu ya gani a cikin agani wallahi mazan nan malaman da mun gaya muku mazan ce ne wallahi <laughs> dama mun gaya muku ai to alhali kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan gaskata sa ce khairukum khairukum li ahlihi wanda yafi kowa shine wanda yafi kyautata mai iyalansa to amma mu nan yanzu ga mutum yana jin tsoro ya ce in ne haka fa wallahi yanzu duk za zan to abin magana sai a ce sai a ce ina jin linzami da karfi irin wannan magana to amma wannan ya nuna kun ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi mai iyalinsa to wannan wannan sunna ta Aisha ta to dalilin da cewar mutum idan yayi ibada ta hajji ko umra zai iya sake wata umrar ta hanyar ya fita zuwa tan'in ya ɗauko niyyar harami kamar inda Aisha ta yi rukhsa ce da ta yi amma saboda albarkata radiyallahu anha wa arbaha duk da ta yi sai ga ta zamanto albarka ga al'umma yanzu kamar lokacin da abin wuyanta ya bata dinnan aka tsayar da runduna ana ta neman abin wuyan Aisha aka je aka gaya ma abubakar aka ce yanzu gashi nan aisha ta tsayar da annabi sallallahu alaihi wasallam a waje da ba ruwa gashi lokacin sallah yayi ba ruwa saboda kawai neman abin wuyanta ya zo ya same ta an baza mutane suna nema annabu sallallahu alaihi wasallam yana kwance akan cinyarta yana bacci ya zo yana yi mata fada ya dauki bulalarsa yana tsikarin ta ce kece kika tsayar da mutane kece kika yi mutane to ita kuma ta ce saboda annabu sallallahu alaihi wasallam yana kwance akan cinyarta haka ta daure ba ta so ta yi motsi kar ya tashi daga bacci haka ta daure ma wannan tsikar nata da yake yi ya ne mata fada to a wannan baccin da annabu sallallahu alaihi wasallam sai aka saukar da ayat taimama shine usayd ibn khudair ce wallahi ba ita ce albarka ku ta farko ba ya ala abubakar ba wani abu da zai saukan miki da kike ki Ba ce Allah ya sanya shi zamanto alheri ga al'umma eh, to kaga ko wannan ma kaga abubuwan ta da Allah ya albakanci al'umma da ita to mene Buhari ya kawo wannan na caka ba tsawo ke za ce san a san ba tsikari ba caka eh, eh ya gyara mun Hausar na karbi gyaran haka ne eh, <laughs> eh na'am to amma aka ce to kenan. <laughs> an fahimta na'am eh shi ne ah. eh? a wuce an fahimta ya ce to shahidi ya eh, ko zunguri ba hmm. shahidi shi ne ya ce mata alhali tana cikin al'ada ki tsefe kanki ki taje shi to amma wannan wankan da aisha ta yi wannan wankan da aisha ta yi ai ce tana cikin hailani. ya ce daren arfa ya zo ina cikin haila sai ce ki wanka sannan ki harama da hajji ko? saboda ka wankan haila ne ko ko wankan shiga ihrami ne wankan shiga ihrami ne da hajji to amma istidlalin bukhari waɗansu sai suka ce babu dalili ga bukhari akan wannan matsala waɗansu kuma sai suka ce a'a dalilin bukhari shine idan wankan shiga ihrami wanda baya maimaituwa da yawa an ce wanda bai fa'ayi yi shi sau ɗaya ba an ce a kwance gashin kai to wankan haila shi ma wanda baya maituwa a kullum shi ma ya cancanci a yi masa haka balmin babu aula tunda wankan ihrami ba wajibi ba ne. amma wankan haila wajibi ne to idan a wankan ihrami an ce a kwance a tsefa kai a taji gashi to a wankan haila ma min babu wula. amma wannan istidlalin akwai a tsokaci a kansa da farko saboda annab sallallahu alaihi wasallam da ya umarci aisha ta yi dalilin da ya sanya ta ta yi shi ne riwaya akwai riwaya ita nake wata ƙoƙarin dubawa banganta ganta ba yanzu amma na san tun lokacin da wato na bincike akan wannan hadisin akwai riwaya da ta nuna kan cewa aisha radiyallahu anha ta yi talbidi talbid shine wato mutum ya dandada kansa da ƙaro ya dandaɓa gashinsa da ƙaro don kada gashinsa ya zamanto ya hargitsa ya tawarwarsa, um, ya ƙuƙulle ya zamanto mara kyau don annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yi ko a yanzu mutum za ka ga mutanen yaman suna yi musamman 'yan yaman suna yin wannan abin in ka kokaro in ka je lokacin haji in ka kula akwai 'yan yaman wanda suka zo daga ƙauyuka za ka ga haka suke yi ka ga gashinsu kamar an sanya masa wani gam an dandaɗe shi yana ƙyalli amma ƙyalli na abin nan na gam arabic gam na karo an sanya masa karo saboda kada tashin saboda ya zamanto mutum ba zai bukaci ya rinka taje gashinsa ba don ya kyautata kamarsa tunda taje gashi a cikin ihrami zai sanya gashi ya fita wanda zai zamanto ya saba ka'idar ihrami sai yayi fidiya to sai suke yin haka to kaga kuwa idan mutum zai yi wanka in dai wanka ne zai yi na ibada to ba zai yi yi wanka da gashi da karo a kansa ba tunda karan zai hana shigar ruwa saboda haka ya ce mata ta wato ta kwance kitsan da ta yi sannan kuma ta taje gashi shi yasa waɗansu daga cikin malamai da suka tashi ruwaito wannan hadisin sai suka yi shi suka ruwaito shi da ma'ana suka takaita lafazin har imamu ahmad ya musu inkari malamin imamu ahmad ne waki ibn al-jarrah da ya ruwaito hadisin sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mace mai haila yayin da za ta yi wanka ta tsefe kanta kuma ta taji shi ta tsefe kanta kuma ta taji shi sai aka ce imamu ahmad ya ce waye ya ce waye ruwaito wannan sai aka ce waki ne la'alla ya takaita hadisin ne ce to ya halatta gare shi ya takaita ma'ana ya yi takaita riwaya da za ta canza ma'ana domin ma'anan ba haka take ba domin ita aisha da aka ce mata abdullahi bin umar yana umartan mata idan za su yi wankan haila su tsefe kansu sai ce to in haka ne ma ya ce musu su aske kansu mana ta ne masa inkari ba ga ita kanta aisha tana inkari ga wanda yake cewa mace mai haila sai ta tsefe kanta to kuma gashi kabiyar a kanta ne inda wannan shi ne ma'anar ba za ta yi inkari ba saboda haka aka yi wannan shine taujihin tsifa da aka ce ta tsifar kai da aka ce ta yi da ta jaga shi saboda ta dalla wato ta sanya karo a kanta ne kuma za ta yi wanka na shiga ikirami na hajji ne abin da Aisha radiyallahu anha ta yi na'am babin tsefewar mace ga gashin kanta yayin wankan yayin wankan haila na'am ba shine Hamad ibn Usama daga Hisham ibn Urwa daga babansa Urwa daga Aisha ta ce mun fita muna masu cika watan zilhijja wato a ƙarshen watan zilhijja suka fita domin aikin hajji. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce. wanda ya so ya yi harama da umra ya yi harama da umra al'ihlal ma'anarsa ɗaukaka murya domin sun kasance idan mutum zai yi harama da hajji sai ya ɗaukaka muryarsa da talbiya ya ce labbaika Allahumma labbaika umra ya bayyana ya ɗaukaka murya ya ce labbaika Allahumma labbaika hajjan da haka ne yasa aka san wani irin nusuki wace irin ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla a hajjatul wada' saboda ya faɗa an ji eh, kamar yadda ake cewa idan an ga wata a ce ga wata daga ne aka samu alhilal saboda ana ɗaukaka murya da ambatansa to sai aka ɗauki ma'anar ɗaukaka murya da yin harama shine wato yin haramar shi ake ce masa ihilal ɗaukaka murya saboda ana yin sa ta hanyar ɗaukaka murya ta hanyar bayyana niyyar to saboda haka in aka ce a halla bi ma'ana a harama, wato sai ya ce wanda duk yake so ya yi harama da umra yayi harama da umra domin ni ma da ba dan nayi hadaya ba da nayi harama da umra waɗansu daga cikinsu suka yi harama da umra waɗansu kuma suka yi harama da hajji ni na kasance ina daga cikin waɗanda suka yi harama da umra sai ranar arfa ta riske ni alhali ina haila sai na kai kuka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kyale umrar taki wato ki tsefe kanki ki taje kanki kuma ki harama da hajji sai na aikata haka hasba har sai da daren sauka a muhassab ya zo sai ya tura ɗan uwana tare da ni shi ne abdurrahman bin abi bakar sai na fita zuwa ga zuwa unguwar tan'in sai ne wo harama da umra a maimakon waccan umartawa da na bar ayyin aikinta hisham ya ce babu wata hadaya a cikin wanda abu daga cikin wannan wala azumi wala sadaka amma wannan an ce hisham kuskure ne a riwayarsa eh, saboda an annabi sallallahu alaihi wasallam yayin matansa hadaya saboda ka dole sai an yi tawili tawilin zai zo mun zo kitabul hajj wannan ita ma dai ita ce kwatankwacin waccan riwayar ce ibabul bukhari akan haka ya tafi wannan matsalan malamai sun saba bukhari wannan shine mazhabarsa cewa mace mai al'ada in ta zo yin wankan al'ada in tana da kitso sai ta tsefe kanta kuma shine mazhabar imam ahmad amma wajibi ne ko mustahabbi a wajen imam ahmad a riwaya guda biyu ce alkhirati mai sahibul mughni ya rinjayar da wujub mazhabar malik kuwa abinda kuma ya nassi a kansa a cikin muwatsa shine cewa mace mai al'ada in ta zo wanka ba sai ta tsefa ganta ba ta jijjiga kanta dai da ruwa yadda za ta tabbatar ruwan ya shiga cikin gashin sai a cikin hali ɗaya shine in kanta in ta ɗora kanta da abinda zai hana shigar ruwa kamar roba kamar ta ɗora roba a kanta wanda za ta hana shigar ruwa cikin ya taɓa gashin ko ya kai ga fata to wannan dole ta kwanci dole ta tsefa kan nata amma idan tsifa ne duk irin tsifar da ta yi ba za ta kwanci duk da ta yi ba za ta kwanci ba za ta tsefe gashin ba daga cikin dalilai akan wannan hadisin ummu salama a cikin sahih muslim ta ce na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si ni mace ce wadda nake nake kitse kaina na daure na shi da kyau saboda ummu salama an ce Allah ya bata gashi mai yawa to tace ina dau ina kitse shi na daure shi da kyau afa anquduhu li ghusl al janabati wal hayd zan kwance zan tsefe shi in nazo wankan janaba da haila sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata la ba sai kin kunce shi ba إنما يكفيك an tahfi على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين على سائر الجسد فإذا أنت قد طهرت abinda kawai ya ishe ki ki zuba ruwa sau uku a kanki sannan ki kwarara ruwa a sauran jikinki shi kenan kin yi wanka to kaga wannan nassi ne akan matsala ta ce zan kwance shi domin wankan janaba da wankan haila sai ce a'a to saboda haka wannan sai ya nuna hadisan aisha ma da ya ce mata ta tsefe kanta saboda wannan talbidin ne don ta sanya karo a kai da haka duk wanda ya duk macen da ta sa wani abu da kanta da zai hana isar ruwa to ita ce za a ce dole ta kwance kanta wannan shine mazhabar malik sai dai waɗansu malamai da ba su riko da wannan ba kamar su imamu ahmad sun ce ai wannan hadisin riwayar a riwayar da take ingantatta shine afa an quduhu li ghuslil janaba li ghuslil janaba babu ambatan haila zan kwance shi daga wankan janaba amma haɗawa da alhaib wannan ziyadar abdulrazzak ne eh, abdulrazzak aka ce shi ne kaɗai ya ambace shi saɓanin sauran wanda suka ruwaito hadisi sau da haka malaman hadisi waɗansu suke tafiya akan raunin wannan ƙarin haila ɗin suka ce janaba wannan haka ne wankan janaba mace ba sai ta tsefa kanta ba amma wankan haila suka ce ba sai da wannan riwayar suka yi tawakkufi akan karɓanta amma sauran dalilai akwai hadithin anas wanda mai kamar wannan riwaya ta abdulrazzak wanda yake nuna duk shawahid ne akan cewar mace ta kwance gashin kanta don za ta yi wankan al'ada ba dole ba ne saɓanin yadda imamul buhari ya tafi a kai na'am alaikum salam lihilali zilhijja la la la muna cika wato muna cikawar fitowar watan zilhijja wato sun kama tafiyar lokacin da gab da watan zilhijja zai fito sun tafi an ce sun tafi ranar 26 ga watan zilhijja saboda haka suka isa ran hudu ga watan zilhijja suka isa ran hudu ga watan zilhijja saboda haka cikawarsu ga hilal zilhijja shine su cika wato hilal zilhijja ya zo ya same su a cikin wannan aikin na'am babun wato ciki da yake a muhallaqatin wanda yake an halicce shi mai cikakkiyar halitta wa gairi muhallaqa da kuma wanda aka yi barin sa na'am hadda musaddad ibn musarhad shine muhammad ibn zaid daga Ubaidullah ibn Abi Bakr ibn Anas ibn Malik jikan Anas ibn Malik ne daga Anas ibn Malik daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah lalle Allah mabuwayi mai daukaka ya sanya wani mala'ika yana kula da mahaifa yana cewa ya ubangiji na gashi ta zamanto dugon mani ya shiga mahaifa sannan kuma bayan wata sai ya sake cewa ya ubangiji ta zamanto gudan jini ya ubangiji na ta zamanto tsokan nama idan Allah ya nufin ya hukunta halittarsa ya tabbatar da halittarsa sai mala'ikan ya ce namiji ne ko mace mai arziki eh, wato eh, matsiyaci ne dan wuta amsa idun koko mai arziki ne dan aljanna nawa ne arzikin nasa nawa ne yawan ajalin nasa sai a rubuta wannan a cikin cikin mahaifiyarsa a lokacin to muhallaqatin shine in an ta zamanto wadda za a halitta ai me wadda za ta zamanto da cikakkiyar halitta in kuma gairu muhallaka, in Allah ya ce a ba za a halicci wannan ba Shi ne bari sai ta bari sai ya zama jini to shahidin da ya sa Buhari ya kawo wannan a kamar yadda waɗansu malamai suka ce shi ne dan ya nuna cewa mace mai ciki ba ta al'ada ba ta haila tunda in ma dai ta to za a halitta za a halice shi kaga zai zamanto cikin har karshe kenan ba za a halice shi ba sai ya to ta yi bari sai jini ya tafi wannan jinin da yake tafiya ba jinin al'ada ba ne ba jinin al'ada ba ne jini ne na alfasad wannan matsala matsala ce da malamai suka saba shin mace mai ciki tana al'ada ko ba ta al'ada al'imam malik al'imam abu hanifa da malaman da mafiya yawan tabi'ai da imam ahmad a riwaya da malaman hadith irin su ibn al mundhir da abu thawb suka ce mace mai ciki ba ta al'ada jinin da ta gani jini ne na rashin lafiya ba za ta bar sallah ba in tana da ciki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyutalliqha hamilan aw tahira in ya tashi sakinta ya saki matarsa tana cikin tsarki ko kuma tana da ciki to kaga an hana ciki a lokacin al'ada an hana hai an hana saki a lokacin haila amma an ba da izini a yi saki lokacin tsarki da kuma lokacin ciki kaga wani yanayi kyan cewa lokacin ciki ba a al'ada tunda inda ana al'ada zai zama to an yi tanakuf kenan tunda an hana a yi saki lokacin al'ada to sannan aka yi izini a yi saki lokacin ciki ya nuna cewa lokacin ciki ba a al'ada to sannan kuma idan ah, shi ciki da shi ne ake ganin bara'atun rahim cewa ciki babu komai a ciki idan wato da sauke ciki ne ake sanin bara'atul rahim cewa mahaifa ta kubuta saboda ka idan da a ce ana haila a lokacin ciki ba zai yi wa a san bara'atul rahim da ciki ba da haihuwa ba sannan kuma idan a mace ta yi ciki ba za ta fita daga idda ba idan da a ce mace tana haila to sai ya zamanto cewa kenan mace mai ciki ta tana cika da haila sau uku ko ba haka ba kamar yadda aka ce abin nan idan mai ƙuri'i ce wal mutallaka fi rabbas na bi an fusu hinna talata ta ƙuro gashi kuma Allah ya ce ita mace mai ciki cewa yi wa ulatul ahmali ajaluhunna an yă hamla hamlahunna ajalin iddarsu shi ne su haifi to kaga idan da a ce a tana haila kuma za ta tsarki za ta fita cikin idda daga haila da jini uku kaga wannan ya ci karo da alkur'ani tunda mai haila cewa aka mai ciki cewa aka sai ta haihu duk irin jinin da ta gani duk irin hannun da ta shiga nassi ne cewa mai ciki tana ajalinta yana cika na idda da haihuwa da wannan duk suna daga cikin dalilan da malamai suka tafi akan cewar mace mai ciki ba ta al'ada mazhabar malik ko tana al'ada kuma shine mazhabar shine aka ruwaito daga aisha ummul mu'minin radiyallahu anha amma da yawa daga cikin tabi'ai ba su bi wannan kaulin ba suna akan cewar mace mai ciki ba ta al'ada kuma shine dalilin da bukhari ya kawo wannan babin anan kuma shi yasa kuma an waito daga tabi'ai idan mace mai ciki idan ta haifi abu wanda yake ghairu mukhallaq wanda yake na bari to wannan ba za a ɗauke shi a jinin haila ba idan mace nan ummu walada ce ta intu daga zarar idan dai sifar mutum ya idan dai sifar halittar mutum ya bayyana a cikin abin da ta zubar ba jini bane in ku jini ne kawai tana nan a matsayinta na kuyanga har sai tukuna idan ta haihu in ta sake wani cikin ta haihu haihuwa ingantacciya ko kuma ta yi bari da ciki wanda yake halittar mutum ya bayyana a gare shi saboda haka mace mai al'ada abinda mace take gani in tana cikin al'ada jinin rashin lafiya ne ba za ta bar sallah ba ba za ta bar azumi ba kuma mijinta zai iya saduwa da ita shi yasa ne ma ai idan dai mace tana ganin a eh, jinin al'ada me nake idan mace tana da ciki daga jini yana zuwa mata ba za ta ɗauke shi a matsayin jinin al'ada ba bal za ta ce jinin rashin lafiya ne asibiti za ta tafi shi ya sama wani ɗaya daga cikin wuraren da malaman fikihu suke cewa likitoci ma sun yi muwafaka da su don kamar yadda wannan yake faɗa a ibnu rajab a cikin sharhinsa na buhari yake cewa yake cewa wa qad ma ma dullo alaihi wal ta atiba'u ta'tarifu bidhalika likitoci su ma sun yi shaida akan wannan wato haganan yana daga cikin wuraren da ha'u suke la'akari kuma suke istishadi da abinda ilimin likitoci suka tabbatar mm, saboda haka akwai kamar yanda za ka ga akan sha'anin hukunce-hukuncen haila da yawa imam malik yana cewa wannan abin a mayar da shi wajen mata mata su ne suka sani saboda abu ne wanda yake al'ada take tabbatar da shi to haka zalika akan mayar da wannan kenan wajen masana da wannan saboda haka masu ilimin physiology a nan wajen zai zamanto iliminsu zai yi amfani haka likitoci iliminsu zai yi amfani irin gaya wato yan gynecology wanda suke da sha'anin harkar ilimin a ciki da goyon ciki da al'adar mata to suna da ilimi akan wannan babu laifi a istishadi daga wannan da haka idan al'adar mace ta rikice yana da kyau ta je ta sami likita ta je abin da ya ce sannan ta zo ta samu malamai ta yi musu bayanin abin da ta yi musu bayani in ko malamin ya san irin abin da malamai magabata suka faɗa na cewa a dogara da abin da masana na harkar jinin mata suka faɗa zai mata tambayoyi a kan abin da likitan ya gaya mata a bisa wannan sai ya mata fatawar da ta dace da halin da take ciki na'am na'am idan mace ta yi bari inda na'am wa wai shi ne idan mace ta yi bari bisa wannan cewa umu tana fita daga bauta idan ta yi bari dan da ta haifa ya zamanto ya zo a sifar yana da sifar halittar mutum a wannan shi ne mafatuwar malamai cewa mace mai idda idan ta yi bari mace mai ciki wadda take cikin idda idan ta yi bari ɗan ya zo da sifar mutum to da wannan ɓarin ta gama iddatta. wannan shi ne matsabar imamu ahmad ban kiyaye matsabar malik akan wannan ba ta kwanta mu amma matsabar imamu ahmad shine idan dai halittar mutum ya tabbata a ciki to wannan da wannan ta gama iddata saboda dama mace mai ciki iddata tana karewa da haihuwarta to kuma wannan dama suna cewa idan mace ta yi ɓari idan ɗan idan jini ne kawai ya zuba ko diddigin tsoka babu sifar halittar mutum to wannan ba jinin haila bane ba jinin biki bane jinin rashin lafiya ne sai kawai ba za ta bar sallah ba a cikin wannan hali saboda halittar mutum ba ta bayyana ba amma idan halittar mutum ta bayyana to wannan jinin jinin nifas ne jinin biki ne za ta bar sallah har sai ya gama kuma za a ba shi hukuncin haihuwa saboda haka za ta fita daga cikin idda idan umu walad ce za ta yantu a waɗannan su ne wannan shi ne hukuncin da idan halitta ta da yaro ta mutum ta bayyana saboda haka suna wannan tafsir wannan na'am kuma wannan wannan gaskiya ni dai da shi nake fatawa don yawa-yawan tambayoyin da ake yi na irin wannan Shi ne da wannan babu ɗin saboda idan mutum wato ana sifanta wato halittar muhallaka wato wadda aka zamanto lokacin da ya zamanto muzga yi wata hudu a yaya eh, eh, na'am amye wata hudu arba'in ta hudu kenan lokacin da za a hura masa rai lokacin na ake suranta shi to idan har aka suranta shi in aka yi barinsa a lokacin um, an riga an hura masa rai shi wannan imamu ahmad ma ya tafi akan cewa hatta sallah za a yi masa tunda an hura masa rai saboda haka hatta sallah za a yi masa imam malik dai ya ce sai mutum sai yaro ya yi kara ya yi kuka tukuna yayin da aka haife shi shine ya zo da rai sannan za a yi masa sallah amma imamu ahmad ya tafi a mujibin hadisin ibn mas'ud cewa inda aka hura masa rai to ma'ana yayin da aka haife shi ya zo ba rai an cire ran ne Tun da an hura masa rai tun da ku an cire rai ya mutu to saboda haka sai a yi masa addu'a kuma shi yana cewa wanda aka yi barinsa hatta suna ma za a sa masa duk da bai zo da rai ba eh, shi ne matabar imamu ahmad akan wannan abu ne wanda yake babu nassi a kai hadin malamai ne da duba ya zuwa ga dalilai a tarjihi a kan wannan yana da ya danganta da irin a zaukin mutum na duba da dalilan a maganganun annab sallallahu alaihi wasallam da kuma duba ya zuwa ga alma'ani mm, na'am na'am ya zai ci gado ya mutu eh eh ai ba yadda za a an yi bari ta za a yi ci gado ma lura idan ina zuwa a san shi kenan mun ji na ma'asuranta da ciki ko yana da ciki sai mahaifin ya rasu ko da ya rasu da mahaifin ya rasu sai ake barinsa ko idan aka ce kenan wato kai kana cewa wato zai ci gado saboda haka sai a sa rabansa a gado sai sauran su ci gadansa shi kuma waɗanda su kuma wanda za su ci gadan nasa eh, waɗanda ya mutu wanda aka yi ɓarinsa da aka yi ɓarinsa suna da rai <laughs> lokacin da aka yi ɓarinsa suna da rai eh, wannan irad jayyid na'am na'am eh wannan irad jayyid wannan irad ne wanda yake daidai ban san far'in hanabila akan wannan ba ban san abin da suka ce akan gadon sit ba eh, tun da sun ce a sa masa suna yalzamuhum wannan yana daga cikin lawazin amma ka san lazimul madhab laysa bi madhab za su iya yin za su iya ballewa za su iya samun mafita so da ka binciko ka mazhabar hanabila ka binciko ka ji me suka ce akan gadon na'am na'am aka duba wadda ta zubar da diddigi ai ba wanda ya ce ita tana karewa da wannan idan ta zubar da diddigi idda ta ba ta karewa da wannan sai ta yi jini wannan jinin da ta gani jinin rashin lafiya ne ba za ta bar sallah ba ma sallar ta zace ba za kuma ta bar idda ba za ta karasa idda da wannan ba ko da likita ya tabbatar ciki ne to ai shine mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa wannan ita ce ghairi mukhallaqa din kenan na'am eh wannan ka'ida ce lazimul mazhab laysa bi mazhab hmm. abinda yake lizimtar mazhaba ba lalle lizimci mutum ba hmm. yanzu kaga kamar eh, bar dai mu kyale wannan mas'alar na'am na'am babu kaifa tuhillu al-ha'idu bil hajji wal umra babin yaya mace take yin mace mai haila take yin ihlali wato take harama da hajji da umra yace yace qala haddathana yahya ibn bukair yahya ibn Abdullahi ibn bukair al shine ibn sa'ad al-fahmi imamu ahli ahli daga uqayl ibn khalid al-aili daga ibn shihab zuhri daga urwa daga aisha ummul mu'minin ta ce mun fita tare da manzan Allah sallallahu alaihi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana me yasa ake ce masa hajjin bankwana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma mutane bankwana a lokacin yace la'alli la arakum ba'da ami hada na'am daga cikinmu akwai wanda ya harama da umra da cikinmu akwai wanda ya harama da hajji sai muka iso makka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya harama da umra bai koro hadaya ba wato bai tuho da hadaya ba falyuhlil ya yi halluli ya fita daga umrarsa wanda kuma ya yi harama da umra alha'i kuma sannan kuma ya taho da hadaya to ba zai yi ta'alili ba ba zai fita daga cikin ibadarsa ta umra ba hasse sai ya yi tahalluli ya fita daga cikin ihraminsa binahari, hadihi da soke da yankar hadayarsa hatta ya bulugal hadiyu mahilla na'am wanda kwadi ya yi ihrami da hajji ya cika hajjinsa fahid aisha ta ce fahid to sai na haila ban gushe ba ina cikin ta har sai da rana arafa ta zo ban yi ihrami ba sai da umra sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni na tsefe kaina na taje ci kuma ne harama da hajji kuma na bar umrar fafa'altu zalika sai na aikata haka har sai da na cika hajji na sai ya tura ni tare da abdurrahman ibn auf sai ya tura abdurrahman ibn abubakar tare da ni ya umarce ni da ne umra a maimakon umra ta daga wato unguwar tan'i shi ma dai wannan a riwayar hadisin ne a wajen an aturkan umra suna fassara shi da cewa na bar ayyukan umra ba wai na watsar da umrar ba tunda umrar tana nan bata batta ba shi yasa ya ce mata a ƙarshe ɗawafin da kika ya ishe ki ga hajjinki da umrarki ba barin umrar ta yi ba saboda haka ba a barin umra bayan mutum ya shiga ta tunda Allah ya ce wa atimmul hajja wal ta shiyasa shi yasa malik yake rigima da wannan lafazin ke cewa shi bai gane wannan fada ba ya ce ana aya saba alkur'ani to shi yasa suke masa tawili ma'ana wa atrukal umra wa atruka amanar umra na bar ayyukan yin um, ayyukan da ake yi na umra din amma ba wai ta ta jefar da umrar ba ta daina yin ta a umrar tana nan amma sai ta shigar da hajji a cikinta ta koma mai kirani da mai tamattu'i ce sai ta koma mai kirani wanda yake haka mata suke masu haka ake ma mata masu al'ada idan mace ta yi harama daga da hajji ko daga jidda ko daga miƙatin a jidda ko kuma daga madina ga wanda suke cewa jidda miƙati ce sai al'ada ta zo mata in al'ada ta zo mata bayan kuma ta yi harama bayan ta yi harma da umra da niyyar cewa in ta je makka za ta yi umrarta sannan sai ta tafi aikin hajji to shi kenan ta zama to a cikin aikin umra tana cikin ta na umra ba za ta yi komai ba har sai ta yi tsarki idan ta yi tsarki in ta ga tsarkinta kafin a fita arafa sai ta je ta yi tsawafi ta yi sa'ayi ta yi umrarta sannan ta aske ta datse gashinta sannan ta fita daga take nan sannan ta sake yin wanka ta harama da hajji tana nan akan tamattu idan ku jinin ya miƙe tare da ita har aka tafi mina ana neman aje arafa tana cikin wannan ibadar ta umra to sai ta yi wanka na shiga cikin ihrami sai ta harama da hajji sai ta shigar da hajji cikin umra ta zamanto mai qirani ta zama to mai kiran wannan shine abin da ya faru ga Aisha radiyallahu anha a bisa sabanin ruwayoyi duk da suka zo kuma wannan shine hukuncin da ake nuna to shine wannan bayanin kaifa tuhillul ha'id bil hajj wal umra ya mai haila za ta harama da hajji da umra idan kuwa mai haila dama da ta zo miƙati ta yi harama ne da hajji ta yi harama ne da hajji ba da umra ba hajji ifrad ko hajji Iran, hajji tare da umra inda akwai hajji a ciki to shi nan, sawa'un ta ga al'adarta idan ta ga tsarki kafin a fita arafa to sai ta je ta yi tsawafin kudu ta yi sa'ayi na hajjinta dama mai hajji da umra mai hajji ifradi da mai hajji ƙirani sa'ayi ɗaya yake to in ta yi tsawafi wani shi ne tsawafin kudu ta yi sa'ayi wannan shi ne sa'ayin hajji sannan sai ta tafi arafa idan kuwa ba ta ga tsarki ba har sai da ta je arafa to tsawaful kudum ya faɗi a kanta sai ya zama to ɗawafi ɗaya kawai za ta kamar yadda aisha ta rana sallah sai ta zo ta yi ɗawafi ta yi sa'ayi wannan ɗawafin da ta yi shi ne ɗawafinta na hajji idan ifradi take shi ne ɗawafinta na hajji da umra idan ƙirani take to wannan shi ne bayanin sunnar duk wannan sunnar daga yadda aka yi ma Aisha radiyallahu anha ya bayyana daga nan malamai suka dauki waɗannan hukunce-hukuncen wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai an zo tambaya malam Ridwan tambayoyi matsalar ka nura na wanda aka yi barinsa ko zai gado a wajen hanabila shi nan sun ce ammal irfu fali annahu la alamu hayatuhu la alamu la tu'lamu hayatuhu hala mauti muwarrithihi lokacin da wanda da uban ya rasu ba a sani ba shi da yake cikin cikin yana dare ko ba shi dare? rai an ce muhallaqatin wa ghairi muhallaqatin sallah yi masa saboda ihtiyadi ne wajen addu'a addu'a ce babu komai a cikin sallah sai addu'a saboda haka ko ba shi da rai ɗin ba in aka yi masa sallah ba a ce ba a rasa komai ba amma wajen gado saboda yara ce da haƙƙin waɗansu sai suka yi ihtiyab sai suka ce ba za mu ba shi gado ba sai mun tabbatar da rayuwarsa shine a haife shi ya yi kuka to ka gani saboda haka sun yi infisali <laughs> eh, na'am eh an hutar da shi daga bahas ba malar ridwan na'am me kace na'am me kirani zai iya yin me kirani zai iya yin kirani ba tare da ya goyo hadaya daga wajen harami ba zai iya yi ba sharadi bane cewa in zaka yi kirani dole sai ka koro hadaya saboda hadisin a riwayar alqasim daga hadisin aisha akwai daga cikin sahabbai wanda ya harama da hajji akwai wanda ya harama da umra akwai wanda ya harama da hajji da umra hmm. sai ya umarci duk wanda bai koro hadaya ba da ya yi fasku ya fiye ta halluli ya fita daga cikin ihraminsa ilal umra ya umarce su da alfasar saboda haka ba sharaɗi ba ne cewa ba a yin ƙirani sai an koro hadiya eh, na'am dama mana a wato idan mutum wato babu talazo idan mutum ya koro hadiya sawa'un ifrad yake ko ƙirani yake yi wato idan mutum ya koro hadiya yana ƙirani to ba zai fita daga cikin daga cikin aikin aikin hajji da hajjinsa da umrarsa ba sai yayi sai ya soke hadiyarsa wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahilla kaga nassar al-qur'ani ne kada ku aske kanku ma'ana ku tahalluli har sai hadiya ta kai wajen da ake soke ta to kasancewar an ce mai irani ba zai tahalluli ba har sai ya soke hadiyarsa bai nuna cewar mutum ba zai kira ni ba sai yana da hadaya babu talazin tsakani kada ka akasa eh, da aka ce ba zai tahallul ba sai yayi hadiya bai nuna kan cewar kuma ba zai kira ni ba sai yayi sai ya koro hadiya wannan ba sharadi bane na'am malam shamsu baka daga murya aka ce na'am na'am ta za a ce ba za a bambance ko mace ko namiji ba ya yi motsi kuma ana yin haka ko? na'am ai yaro yanzu ko bai sa ake wajen scan za a ga mata za su je aka yi musu scanning yaro tun da ciki wata hudu za su so yan kayan namiji so da yana daga cikin farkon abin da ake ganewa al'aurar hmm? wani lokaci kuma ya zamanto ba daidai ba gaskiya ne to amma wai aishi shi abin da yake fada abin da yake fada a yi bari a haifi yaro da sufar mutum amma ba a gane al'aura ba a gane al'aura ba mace ne ko namiji ne amma kuma da sufar mutum kuma wai har yayi motsi wato kun za mu so mai muku ta mali kada a ringa kawo a ra'aita wannan shi ne a ra'aita <laughs> na'am to wannan ya ce Allah ya ƙara lafiya shi ya halatta mutum idan yana zaune a makka bayan an gama aikin hajji ko umrar ramadan ya rinka zuwa yana ɗauko umra kullum daga tan'im kafin ya dawo gida amma umra kullum wannan baya daga cikin aikin magabata abinda aka ruwaito na mafi kusancin muddar da ake tsakanin umra da wata umrar shine sati biyu ko kuma kamar yadda suka ce gwargwadon yadda gashi zai fito an ruwaito daga sayyidina ali cewar ka sanya tsakanin umrarka da wata umrar a kwana goma zuwa Juma'a juma'ataini zuwa juma'a guda biyu to shine gwargwadon yadda gashi zai iya fitowa har ka sake yin wannan nusukin na aski amma in ba haka ban kullum ne za ka je ka yi in kai aski sai dai ka je ka ta tishi eh? eh sai dai ka je ka ta sa aska a kai ba a yi da wannan kun san shi malik ma a wajen mazhabar imam malik ba a umra sama sau daya a cikin shekara ba a umra sama da sau daya a cikin shekara shine matabar Malik rahmatullahi alaihi Imam Ahmad shi ne ya ce mutum zai iya maimaita umra saboda umumin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam al'umratu ilal umra ka umra kafaratun lima bainahuma umra da wata umrar kafara ce tsakanin su saboda kuma fi'ilin sahabbai an ruwaito Aisha radiyallahu anha tana yawan yin umra a cikin shekara ba sau ɗaya ba ba biyu ba haka zalika sayyidina Ali to shine ma har ya sanya haddun fasil haddi din shine tsakani ya zamanto kwana goma zuwa juma'a biyu zuwa sati biyu tsakanin umrar da za ka sake maimaita ta amma yadda mutane suke yi a je a yi ta umra ba haka ba wannan ba koyarwar magabata ba ce abinda mutum ya kamata ya yi ya yawaita dawafi tunda shi dawafi ne ba inda ake yin sa sai a can ba wani waje da ake dawafi sai a makka la a madina wala baitul maqdis wala kabarin wani ba inda ake dawafi sai a ka'aba in yi ma kansa ya ma mara lafiya ma wani umra din ba e eh, inda ya bar mudda tsakani inda ya bar muddar kada ya zama tokan cewar yi ta gab da gab din wannan saboda abinda sahabbai nan aka ruwaito suna fatawa da shi shin ya halatta mace ta sha magani domin tsaye da haila saboda ibadar umra ko hajji, ya halatta sai dai sharadin da malamai suka faɗa a cikin fatoyinsu shi ne da sharadin wannan maganin ba zai sabbaba mata rashin lafiya ba zai cutar da lafiyarta ba tun da ƙa'idar shari'a shi ne duk abin da yake mai cutarwa ana hana shi saboda haka za ta iya yi musamman saboda ibada kuma wani ya ɗaya daga cikin fatoyi da magabata suka yi an yi shekul islam ibn taimiyya ya yi fatawa a kan wannan kan cewa idan mace ta sha magani wanda yake zai tsayar mata da al'adarta ko ya gaggauta mata al'adarta nan da nan ta yi ta gama to babu laifi a za ta iya sha na'am idan mutum zai je umra yanzu saboda canji da aka samu na shiga kasar saudiya na biyan kudi riyal dubu biyu sai ake yin sabon fasfot domin kin biyan wannan kudi da kasar ta sakawa masu zuwa mai hukuncin yin hakan domin tsarkake ibadar da mutum zai yi Allah ya kara lafiya ya saka maka da jannatul firdaus amin wato irin wayannan abubuwan da ake yi a zancen gaskiya tun da su suna da a matsayin mahukunta ne Yana daga cikin musalihul mursala da yawa jaba ba a yi biyayya ga shugabanni a kai so da idan mutum ya wani abu don ya wayo ya saba wannan zai zama to wayo ne wajen saban Allah tun da bin su bin Allah ne akan wannan wadon ka biya wannan riyal dubu biyu din inda ha Allah ya hore maka za ka yi ai sai ka ɗauke shi yana daga cikin nafakar da Allah zai baka ladanta akan yin umra din tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jiruki ala na nafaqatiki ya zo da wannan riwaya ya zo da jiruki ala na nasabiki da kuma jiruki ala na nafaqatiki a wato ladanki ya Aisha a gwargwadon wahalar da kika sha ne yana daga cikin wahala a wata riwaya ya ce ladanki a gwargwadon abin da kika batar abinda mutum ya batar saboda ya samu wannan ibadar sai ya sabinsa ya ce wani ya daga cikin abin da ya yi domin ya yi wannan ibada amma idan mutum ya je ya yi wato ya yi dabara sai kai ya zamanto ya fada irin dabarar yahudawa mutum ya yi dabara don ya saba ma Allah ana yin dabara don a kauce ma don a kauce ma sabo amma ba a yi dabara don a kauce ma umarnin Allah ba hmm, kun gane dabarar da yahudawa suke sun yi dabara ne don su kauce ma don su kauce ma umarnin Allah don kada su bi umarnin Allah suka an hana su su ranar asabar sai suka yi rami suka yi dabara ba su su ranar asabar ba amma kifin ya shigo suka tare shi ranar lahadi suka je suka kwashe ai an ce ran asabar ne ba bi ran asabar ita kwa dabara don a kauce ma saɓan Allah ita ce dabarar da annab sallallahu Alaihi wasallam ya koya sayyidina Bilal da ya kawo masa dabino mai kyau na haibar yace duk dabinan haibar haka yake yace a'a muna ba da kwano biyu na kyakkyawa mu karɓi kwano ɗaya na irin wannan yace to wannan ai shine ainin riba sai yace wannan marakken naka kaje ka sayar da shi da kuɗi sannan da kuɗin ka dauka kaje ka sai mai kyau kaga dabara ce dabara dan a kauce ma masaban Allah a kauce mai yin riba to ana dabara don a kauce sabon Allah ba a yi dabara don a kauce bin Allah ba saboda haka ni a ra'ayina akan wannan bai kamata mutum ya je ya ta yin sabon passport ba domin shi kansa ma kai haka din kai haka din zai iya sanya maka rigima kullum aga kana yin wani sabon passport kullum aga kana yin wani sabon fasfot watakila sai a zo a ce maka ma dan alƙa'ida ne dan ta'adda ne hmm. saboda haka kaga mutum ya ji ya sa kansa a cikin wani hadarin kamar yadda wato mu yawanci shine mushkilar yanzu kaga kamar lokacin da aka rinka yin da aka rinka cirar kuɗi ta ATM din nan a waje mutum sai ya je lokacin da yake akwai bambanci tsakanin canjin dala a waje ta ta Central Bank da take bayarwa da kuma ta kasuwar wafa da ake sai mutum ya je sai ya ga mutum ɗaya yayi ATM 200 200 ya tafi da su ya je ya ta zarar kuɗi ya ta zara kuɗi ya fitar da dala sannan ya zo nan ya sayar kaga zahiri za a ce ai wannan ciniki ne to amma kaga wannan dabarar ita ce ta sanya al'umma a cikin wahala aka zo aka hana ma ya zamanto ba za ka iya fitar da kuɗin ba da naira saboda haka masu tafiya asibiti jinya maimakon a da idan aka ce kudin su ya kare a sa musu naira sai su zara a can su ci gaba da biyan kudin hotel da sauransu Dalibai da suke karatu sai a ɗan sanya musu naira a nan ‘yan naira dubu ashirin an sanya musu abinda za su bukata a wata sai su je su zara daga can abinda ya zo ya gagara ka gani a kan maslahar waɗansu tsiraru sun cutar da al'umma su da hmm? hmm? su shi ne aiki abinda sa suka soke ɗin kenan saboda wannan abu to shi yasa a kula da wayannan abubuwan da wato an ce tasarrufin ra'i manutun bil maslaha duk abinda shugaba yake ana rataya shi ne tabbatar da maslaha abin da yayi yana daga cikin babin masalihul mursala maslaha ce ake yi saboda haka sai a musu da'a a nan wajen har sai idan sun yi abin da yake babin saban Allah ne shi wanda yake kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa anta la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq sannan yaya takabar matar da ta haihu sati uku bayan rasuwar mijinta matar da ta haihu sati uku bayan rasuwar mijinta ta gama sakaba. gabaki daya don dama za ta dauki ajalai ne haka ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi a zamanin qadiyar wacece ne wanda ibn mas'ud ya yi na'am subai'a subai'a na'am wannan ba yana tambaya ne ta bayan rasuwar mijinta da sati na haihu ya ta kabar matar da ta haihu sati uku bayan rasuwar mijinta mijinta ya mutu ta fara ta kaba da sai sati uku sai ta haihu ta gama ta kaba eh idan ana wankansa ne ma kafin abin ne shi ta haihu shi kenan ba abin ne shi ba wankan gawar ake ba abin ne shi ba ta haihu shi kenan ta gama ta kaba kuma sai ta ci gado eh ban ji ba wai ma wanka yake na cikin mare ba sai da Allah kyale neman nan da Allah sati uku da haihuwarta ban gane ba a faɗi bari ya faɗa abin kake masa tafinta faɗi shiwa ya rabu da sati uku wace ce ta haihu matarsa to ai shine abin da na faɗa ke wato an ce mutum ya kama kunnansa ta nan sai ya biyo ta nan zai kama kunnan ai shine magana ce ta haihu ana masa wanka ana masa wanka ba abin ne shi ba ta haihu ta fitar da ta kaba me aka ce eh. ta haihu da kwana uku sai mijinta ya rasu shi nan za ta ta arba ta ashirin wa ashara ana zuwa idan mace ta haihu da sati uku bayan sati uku sai mijinta ya mutu eh? sai mijinta ya mutu za ta yi ta kaba arba ta ashirin wa ashara wata hudu da kwana goma eh ita ce tambayar ka eh, ta wacan ce اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أكوت إرواتا مدى بات دلافيا من روكم الله مدوككين سركي بات لافيا الله ياي متى أبن ديكي دامنتا الله يوركد ديكي ققوتا متى وركا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك بك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنا ربك رب العزة عما يصفون آمين